masu kallon mu barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri na shahara da ya zo ku daga nan gidan talabijin na tilawa tv tilawa tv gidan talabijin ne da yake a yanar gizo da yake yada shirye-shiryensa a fadin duniya baki daya sunana da jif mustapha bawa tsafe a yau nake farin cikin kasancewa da ku a wannan gidan talabijin na tilawa tv bikin cikar najeriya a shekaru 61 da samun yancin kai ranar 1 ga watan oktoba na kowace shekara najeriya takan yi bikin samun yancin kai rabota da turawan mulkin mallaka yau gidan talabijin na tunawa ya yi dace da samun dattijo alhaji sani wan minit nasar daunan sokoto sa ahmadu bello wanda ke anguwar farkin musulmi a jihar kaduna kalamar hukumar kaduna ta arewa a tarayyar najeriya alhaji sani one minute ba bako bane a kafafen yaka labaru musamman waɗanda suka yi zamani kusan shekaru 70-60 baya wanda suka yi aiki tare da firimiyan jihar arewa na farko kuma kira na ƙarshe a wannan ƙasa tamu najeriya mun ziyarci gidan alhaji sani minit domin tattaunawa da shi dangane da zamantakewa da mu'amala kuma shawarwarin da za su bamu a matsayinsa na dattawa wa'inda allah ya musu tsawon kwana don na baya su koyi da su dangane da abubuwan da suka faru a wannan ƙasa ya ma aka yi fafutuka wurin samun 'yancin kan wannan ƙasa ya ma sani wa minit suka yi mu'amala da mutumin da ake ganin shi ne shugaban da har yau arewa ba ta taɓa yin irin shi ba in aka ce an ba da lokaci a lissafa abubuwan da firimiyan jihar arewa alhaji sa'amadu bello sardaunar sokoto jikan shehu usman da dan ya yi lokaci ba zai ba mu damar lissafa waɗannan ababe da har yanzu ake amfani da su da waɗanda sardaunar ya yi su wasu ma sai dai a yi musu kurkurima ko kuma suna nan a yadda suke to kamar yadda na faɗa muku yau muna tare da alhaji sani one minute na sardauna Baba muna maka barka da wannan lokaci ko muna ƙara taya ka murnar cikar Najeriya shekaru 61 wanda mu masu bin diddiki da bin kwakwafi da bibiyan ire-iren ku da kuka zauna tare da Saddauna har muka fahimci baba yau fa yana da shekara 101 kenan a duniya. Baba muna maka barka da wannan lokaci. Amin sun amin. na kuma gode da wannan kalamai da kai game da marigayi sa ahmadu bello allah ya ji kanshi allah ya gafarta mishi mu kuma in tamu ta zo allah ya sa mu cika da imani shugaba da sano mit me za ka iya faɗa mana dangane da shugabanci da kuma halayya irin ta firimiyar jihar arewa ku da kuka yi aiki da shi kusa da kusa ɗaki da ɗaki kofa da kofa gar da gar ga ku ga shi ga kuma duk abin da aka yi abin da ya shafi arewa a kan idanunku aka yi da ma inda sandaunai taka a ƙasashen duniya an zagaya da ku menene za ka iya gaya mana dangane da abin da shafi shugabanci irin na wannan bawan Allah da ake ganin ya zama shi kadai kwara ɗaya tilo wanda ko a kwanan nan masu ba da misali waɗanda ba ba su ji da shi ba sun ce a faɗin Kaduna ta Arewa ko ta Kudu ko Igabe iya inda Sardauna ya zauna da gidajen shi da ofis ɗin shi babu wani fuloti kwara ɗaya da za a ce yau gashi na Sardauna ne a wannan gari. Najib idan kana so ka ji cikakken labarin Sardauna muka dinga yin wannan magana a kan shi sai muka rana a ce ba mu gama ba saboda sardauna dai allah ya sa ya gina mutane bayan mutuwan shi mutane masu ɗauki irin halayen da shi yake wa ƙasar nan a wancan lokacin da yake raye ko muna ganin su mun san su waɗansu na da suna nan ba su mutu ba sun san mu amma kamanta abubuwan da saddauna yake yi a lokacin da yake raye na maka jama'u duk ƙasar nan duk ƙasar nan duk najeriya ba wani zai iya kamanta ɗaya daga cikin goma na abu da saddauna yake iya wa ƙasar nan ba da ko mutanen ƙasar nan special ma mutanenmu na arewa yanzu ga misali na jim ga 'ya'yanmu na yanzu da can ba su da damu da shiga makarantu ba su su suka matsa musu a sasu a makarantu sun zama waɗansu wanda ya kamata su taimaka wa na baya yadda sado ne taimaka musu ba sa wannan sai dai idan an yi magana kudin mutum ya sa babbar riga ya sabe ta ya ce shi allah ji karsa dauna mun kuma mai mishi dariya da musan ba shi da zuciya irin na dauna yanzu ga misali na jim sadauna allah ya mishi rasuwa ai yana da 'ya'ya waɗansu na tare waɗansu kuma sun rasu bayan ma mu yaran shi me wani mutum zai ce ya yi wa ɗaya daga cikin mutanen da suka zauna tare sadauna hannun hagu da hannun dama irin wani abu a ƙasar nan in akwai wanda ya faɗa ko kuma ya yi sai mu sani a matsayina na rage sani one minute wanda ne aiki tare da sadauna a matsayin odile ko na zo ne a matsayin ɗaya daga cikin security nashi na tuka mota muna tare da alhaji ali sarkin mota allah gafarta mishi so da yawa muna jin waɗansu mutane sai su ce ai sadauna ya yi kaza sadauna ya yi kaza ai sadauna ya kaza to me aka yi a arewa yanzu mu a arewa ma mu abin kunya ne yanzu a gaskiya saboda Allah Kabar ya abin kunya baba ma'adalla jim. yanzu irin wannan rigingimu da ke faruwa game da mu da wannan sace-sacen mutane da ake yi a ƙasar nan yanzu da kashe-kashen mutane da ake yi a ƙasar nan yanzu a in kai tunani sai ga akwai kuskure game da gwamnati kuskure game da gwamnati kuwa a lokacin sardauna ai fitinu irin waɗannan sukan taso amma yakan nuna cewar shi ne sardaunan dai na arewa yakan nemi bayan allah mabukata bayan allah mabukata malamai a kyautata musu a kyautata wa iyalinsu su kuma su gaya wa mai abin gaba ɗaya ne ubangiji sauƙi allah sauƙi allah hmm. ya kawo sauƙi to yanzu da su masu mulkin da malaman da 'ya'yan namu masu neman su samu wani abu na aiki gaba ɗaya ba wanda ya kula da wani a cikinsu abin da aka sa a gaba yanzu kurum ka ba mutum kuɗi kuɗi ko ƙarewa suke yi amma idan ka ba mutum ilimi ka ba shi ne har ƙarshen shi. saboda haka idan mutanen arewa za su gyara da masu kiran kansu su ne shugabannin arewa to su ka kammanta abubuwan da dauna ya yi a baya ba tsoro ba kunya idan mutunci ya taso wa mutanen arewa su dage a yi yadda ya kamata a taimaka wa mutanen arewa to alhaji sani one minute uh, ku da kuka yi mu'amala da kuma hulɗa da firimiyan jihar arewa da kuma yadda aka kaddamar da wa'annan ayyuka uh, shi firimiyan nan ya bambanta da sauran 'yan najeriya ne ko ko shi kadai allah ya yi tilo ne a cikin dangi da 'yan uwa da mutumin da mu da muka taso 'yan kwanakin nan muna ganin cewa an kashe shi ne ma saboda kishin arewacin najeriya nan da kuma kishin al'umma ga baki daya kai hatta da kishin addinin shi ma da kuma sauran kabilu da bai bambanta su ba a akwai kwarai da gaske saboda sardauna dai har ya gama mulkin shi da ministoshin shi akwai waɗanda ba musulmi ba ne a ministocin shi akwai wanda ba sa addinin musulunci yanzu barin makwatanci da waɗansu wannan zan iya tuna yanzu tunda abin ya daɗe yanzu ga misali kamar ohikere hmm. ba musulmi ba ne akwai abutu abekwa ga gidan shi nan kusa da gidana ba musulmi ba ne akwai su da yawa irin su michael audububa akwai su michael audububa akwai kuma shugaban ken na farko na kasar nan ba musulmi ba ne amma sadauna ya dauko su ya dauke shi daidai da mutumin da aka haifa a sokoto a sokoto ma a kubari gidan shehu usman bai taɓa mamanta wannan ba idan zai yi alheri mu yakan tura da alheri gidan ministocin nan da sauransu bai taba kirauni ce wannan musulmi ne wannan ba musulmi ba saboda haka wannan halaye nashi a yanzu a yanzu yana da wuya a samu za su kamanta wannan yanzu bari da maka wani misali yanzu a lokacin da tun mutuwan sadauna ba waɗanda suka taimaka wa yaran sadauna iri na irin alhaji ali sarkin mota duk sallan duniya ta zo da azumi a lokacin zai aiko min da abin da zan ci in sha in yi azumi har sallah ta zo akwai tsohon gwamna namu na kaduna makarfi yana taimaka mana kwarai da gaske ko yaran firimiya kwarai da gaske har yanzu kuma har gobe akwai sarkin musulmi na yanzu alhaji sa'ad abubakar na uku har yanzu yana taimaka mana daidai gwargudon abin da zai iya yi akwai sarkin zazzau marigayi allah gafarta mishi allah ji shi allah gafarta mishi alhaji shehu idris shehu idris yana yi mana wannan to shi ma wannan sabon sarki zazzau da ya zo yanzu ya so kamanta abin da baban shi za mu ce ko dan uwan shi ko wanda ya gada shi ma na ce makamana banda su iyakacin da mutanen kaduna sai in an zo irin wannan magana ce ana so a samu labarin sadauna da mu da muka yi da hudu da shi babban sanobin ku da kuka yi zamani da sardaura da kuma mu'amala da yadda yake kaunan al'umma da kuma talakawansa da yadda yake so an ce a wata taurawa da muka da kai daban-daban kashe mamu labarin cewa akwai ran da ya ce fa duk wanda ke son ganin shi yau a ba shi dama ya gan shi ya kuma zo ya gaisa da shi ya gana da shi musamman ƙananan yara da suke ɗan karɓan kuɗin tara ko wani abu makamanta haka a hannun firimiya a wannan juma'a da muka ɗauka baƙar juma'a irina nan da aka kashe shi a wannan juma'a mun zo masallacin sultan bello tare da shi shi firimiya aka yi sallah aka gama muka koma gidan shi akwai ma'aifin shehu giant alhaji amadu hadeja shine shugaban masu gadi na gidan kamar chief security na gidan a wannan rana muka dawo daga masallaci sadauna ya gaya wa shi amadu haɗe cewa wanda duk ya zo ya gani a juma'an nan kowane ne a bar shi ya shigo ya gan shi in ji firmiya hmm. yanzu nan idan allah ya sa ka shiga gidan sardauna yanzu haka hmm. za ka da akwai wani goro yana nan a gurin har yanzu a gidan a nan yakan zauna wanda duk zai zo ya gaishe shi ya mishi gaisuwan juma'a da sauransu nan aka yi wannan suka fita a wannan ne kuma muka samu kanmu a mummunan lokaci da ya tada hankalin kasar nan har yanzu kuma na ji kakkamanta wani abu mamaki yanzu duk rigimar da ake a kasar da yanzu fa taba jinin su sardauna har yanzu allah bai yafe wa mutanen najeriya ba yana shafan mu har yanzu ke. har gobe abubuwa sun su kurkuce ta su kurkuce gaba ba shugabanci a najeriya da arewa ba gasa ba ga isa babu babu shi wanda zai sa a hana ya sa a bari in akwai ya faɗa ya kurkuku da kai shi ya isa ya ce a kare a yi kaza mu ma kama a arewa yanzu ai ba mu da gasu ba isa wanda zai tsawata a babu ya ce a yi kaza a bar kaza babu mun yi kuskuren wannan kwarai da gaske sai dai mu koma wa Allah gadan gadan mu kyautata wa malamanmu mu kyautata wa marashi dan neman yanzu da abubuwan da ma waɗansu kan magana ba da ai magana a cewa talaka ai talaka dole ne ya tashi nema abinci ya samu hmm. amma wa kana gidan ka ne kudin abincin zai faɗo maka ba sai ka nema Baba da sabon miniti wannan kasa za a ce ku kun ji daɗin ta a wancan lokaci kun zanna lafiya da shugabannin ku kun ga irin abubuwan da aka yi wani abun da ke daure ma ire-ire na ɗan bayana da kuma ɗan sama da ni kai waɗanda ba su ji da firimiya ba shumai kullum sai a tafi abu sabo a kansa ta wannan a ce ai an taɓa yin kaza ya taɓa yin kaza ai wuri kaza ya taɓa yin kaza shi shi kadai ne ba ake hange a arewa da lokaci ai shi ne na gaya maka inda mu mutanen arewa muna da kirki muna da son junanmu ah, ah. muna da haɗa kai ai wani kalma ma da yake tasowa a yanzu a yi maganan kudu ko maganan arewa ai mu kamata ya kuru mu samu guri mu zauna mu zura kowa iro a najeriya tun da baka isa ka wuna ba a najeriya ba da mutumin arewa ba haka kuma sadauna ya riƙe haka kuma yake yi haka kuma yi har zuwa ran da allah karbi rayuwar shi saboda haka in za mu dage yanzu mutanen arewa mu dage idan ba za mu dage ba mu zama bayi na waɗanda ba su isa su yi magana kan arewa ba ma hatta riga da sa wando da hula daga arewa suka ɗauko wannan abin aka koya musu a wancan lokacin sardauna yanzu kuma ba mu da wannan wanda zai wannan ba mu da ga isa a wannan gidan talabijin na talawa tv zai nemi alfarmarka baba ya tambayi ka tunda masu kallon shi a faɗin duniya da yake watsa shirye-shiryen shi a nan kaduna da kuma abuja tarayyar najeriya